أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تكواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شيء قبل تفسير القرآن ميقرما أولنا رانا تا أشرين قوة رمضان هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar lissafin nasara ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratul ankabut amma tafiya ta fara nisa mun fara tinkarar bakin boda ana rama ko zaka tuna mana inda muka kwana alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun ayar da Allah ma ya karanta mana jiya Allah madaukin sarki ya ce waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai a aljanna Allah zai zaunar da su a benaye haka ne na'am so su wane ne waɗannan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah ya ce alladhina sabaru so ne waɗanda suka yi haƙuri suka yi me suka yi haƙuri suka yi haƙuri suka daina sabawa Allah suka yi haƙuri da talauci suka yi haƙuri da sanyi lokacin sanyi in za su yi sallar asuba suka yi haƙuri da sanyi a lokacin da za su yi wankan janaba suka yi haƙuri da yunwa a lokacin watan azumin Ramadan suka yi haƙuri da rowa suka cire dukiyarsu suka ba da zaka, suka yi haƙuri a fagen daga suka yi jihadi suka yi haƙuri suka bar garuruwansu suka yi hijira saboda Allah alladina sabar waɗanda suka yi haƙuri malamai suka ce haƙuri ya kasu kashi uku akwai haƙuri da bin Allah ayyukan da Allah ya ɗora maka masu wahala ka yi haƙuri ka yi akwai hakuri da sabawa Allah hmm, hmm. ga kuriya aljihunka ga min gas house kana da shi ha ga standby generator ga garo dan Dubai ga split air condition ga yan matan banza a gari amma kace ba za ka yi zina ba wannan kai hakuri ne saboda Allah to haƙuri baka saba wa Allah ba da kuma hakuri akan ɗawainiyoyi na rayuwa da muzgunawar da 'yan uwa abokan rayuwa za su maka wa'annan nau'in hakuri na uku dole sai ka yi su kamin ka samu aljanna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadisi wanda imamu turmizi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna fil jannati gurafan. yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min min zuhuriha faqama arabiyyun faqal liman hiya ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu benaye a aljanna benayen kana ganin cikinsu daga waje saboda gilas aka yi su daga waje kana ganin ciki haka daga cikinsu kana ganin waje wasu benaye ne na karau da gilas na zinare mai garau-garau aka yi su wani balarami ya ke ce ya rasulallah suwa Allah ya tanada wa irin waɗannan benaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan benaye Allah ya tanada su ne liman aqabal kalam ga wanda ya kyautata magana duk sanda zai magana zai faɗi abu mai kyau baya kato bara baya banbarma ba za ka ji a shar'a bakin shi ba a liman atabal kalam domin dama Allah madaukin sarki ya ce wa qulu lin nasi husna wa qulu lin nasi husna Allah madaukin sarki ce idan za ku yi magana da mutane ku faɗa musu magana mai daɗi kuma Allah ya ce lin ga mutane hmm. ko arni kake magana da shi karka masa bakar magana ka faɗa masa magana wacce zai fahimce ta an gane wannan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الله ما دوكين سركي يا أيها الذين آمنوا يا قرن سكا إيماني اتقوا الله كتيا دوكوشين الله idan za ku yi magana kuma wa ƙolo sadida ku faɗi magana wacce take daidai wato kyautata magana yana daga abin da yake sa Allah madaukin sarki ya ba mutum aljanna ranar tashin alkiyama Allah ya sa mu dace shine liman atabal kalam yace wa at'ama ta'am sannan ya ciyar yadda abinci sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taimakon jama'a da abinci ko danye ko dafaffe duka taimakon jama'a ne shine wa at'ama ta'am sannan wa adama siyam hmm. sannan kuma mutumin ya dawo mai yana yin azumin da Allah madaukin sarki ya dora mashi sannan wa lillahi yayi sallah dan Allah laili da dare wannan su ne a lokacin da mutane ke bacci to wannan shine Allah zai ba wayancan benaye da aka ambata a gidan aljanna to in kuka kalle wayannan abuwa duka in ba kai hakuri ba za ka iya su ba shi yasa Allah ya ce allazina sabaru waɗanda za a ba aljanna nan su ne waɗanda suka yi hakuri, aka yi hakuri da ciyar da iyali ta yi hakuri da matsaloli mai gida ta hakuri da matsalolin kishiya da 'ya'yan kishiya da abokan zama duka wannan sai an yi hakuri. Allah ya ce sannan wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma ga ubangijinsu suke dogara suka zama masu dogara ga Allah madaukin sarki Allahumma ja'alna min al-mutawakkilin alai sai Allah ya ce mai a gaba larama wa ayyin min da دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم wannan aya Allah ya saukar da ita ga sahabbai waɗanda suke tare tare wajen yin hijira suna ga in sun bar maka sun koma Madina wace sana'a za su yi ina za su samu gidan da za su zauna ba su da kowa ba su da komi su bar garin su su bar sana'a su su ba harkokin su ya za su yi su rayu ya za su yi su ci abinci amma malamai suka ce ayar tana aiki ila yawmil kiyama duk wanda yake tunanin kamar duniyar nan matsala ce to in ya fahimci wannan ayar zai gane duniyar ba damuwa bace Allah ya ce akai da kake damuwa ya zaka rayu ya zaka rike kanka ya ya zaka da iyalanka Allah ya ce wa ka ayyin min da dabbatin akwai da yawa daga cikin dabbobi Abdullahi dan Abbas ya ce an ce dabba kullu ma dubu ala wajhil ard duk wata dabba da take rarrafe a bayan kasa wato da ɗan adam da akuya da kaza da zakara da kowa da kowa duka sun shiga ciki Allah ya ce akwai da yawa daga cikin dabbobi wannan dabba za ka same ta la ta hamilu rizqaha ba ta iya ɗaukan arzikinta ba ta iya yin sito ta tara abincin da za ta ci ba ta ajewa la ta hamilu rizqaha amma kuma Allahu yarzuquha Allah yana ciyar da ita wa iyyakum kamar yadda Allah yake ciyar da ku haka yake ciyar da wannan dabba haka ne ko ba haka bane to ya zaka tada hankalinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tatawakkaluna ala allahi haka tawakkulihi la kama yarzuqu at-tayr a tagadu kimasan wa taruhu tana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zaku dogara ga Allah yadda ya kamata a dogara da shi da Allah ya ci yadda ku kamar yadda yake ci yadda tsuntsaye ya tsuntsu yake rayuwa tsuntsu da safe zai tashi bai da abinci a store bai da shi a gida bai da shi a aje bai kasa ba balle ya dauka haka zai bar gida cikinsa a matse yana jin yunwa amma idan ya zagaya ya zagaya idan yamma ta yi zai dawo sai kaga ya dawo cikinsa ya cika damdam wa ya ciyar da shi Allah ya ciyar da shi Allah zai iya ciyar da kai da labarin tambaye ku ka taba ganin tsuntsun da yunwa ta kashe tsuntsu wanda yunwa ta kashe shi sai dai ka kama shi ka daure shi ka ana shi abinci amma matukar ka sake shi zai samu abin da zai ci haka ne ko ba haka bane da Allah tambaye ku tsuntsu yana da rumbu akwai tsuntsu da ke karba albashi a karshen wata tsuntsu da yake karban salari akwai tsuntsu da yake da shago a kasuwar sakwatan nan duk shagunan kasuwar sakwato akwai tsuntsu dan ataba ba <laughs> akwai tsuntsu direban kurkura akwai tsuntsu dan tafi akwai dan boss tsuntsu akwai tsuntsu tela akwai tsuntsu kafinta akwai tsuntsu kansila akwai tsuntsu advisor akwai tsuntsu sa akwai chairman akwai commissioner amma kuma yunwa ba ta kashe shi ba ba tsuntsun da yunwa za ta kashe ha eh? kuma duk harkokin nan ba ko ɗaya da yake ci wa yake ce da shi to ya kai tsuntsu ya fi kasa ne Allah bai tada hankalin shi ba yanzu a cikin dabbobi ka ɗauki misali zaki shi zaki bai cin abinci sai nama ba cin abinci sai me sai nama a daidai lokacin da kai wata daga juma'a sai lahadi kake iya sayan nama miya daga ranar juma'a sai ranar kasuwa shi zaki bai cin komi sai nama shine abincin shi sanan kusan wani abu shi zaki bai cin naman da ya kwana in nama ya kwana ba harka shi bace shi kullum ya fi son fresh ya fi son me fresh da ya kwana shi ba zai ci ba amma ku taba ganin zaki zakin da yunwa ta kashe naman nan fresh kullum Allah zai bashi kai ne yanzu za ka samu katon firiza ka ajiye a cikin gida in ga sayo nama kilo biyu ka ce to a biya hankali kowa yanka bi biyu ni kuma a samun hudu <laughs> Now, duk da kai dan baba kere an da zai shi amma kuma babu zakin da yunwa za ta Abin da Allah yake so ya nuna mana idan dabbobi da ba su da sana'a ba su da aikin yi ba su da albashi a wata ba dan gidan level 01 ko O 03 ko O sabon ba tsuntsu darakta ba famanan sakatare amma ba tsuntsun da yunwa yake kashewa duk dabbobin nan Allah yana ciyar da su daga nan za ka gane ba kokarin ka ne ciyar da kanka ba yadda Allah ya kawo ka duniya ya tara da maka abin da zaka ci saboda ka nema abinci ba shaida ba dalili ne a wajen ka ne yasa ba zaka bi Allah ba wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum hmm. Allah ya ce wa huwa samiul alim Allah shine as-sami'u ne mai ji duk maganganun ku yana ji Al’alim sannan shi ne masani duk halayen da kuke ciki Allah ya san da su Allah ka gafarta mana Allah ka kara wadata mu akwai wata kisa da maluma suke bayarwa an taɓa samun wani malami bayan ya karanta ayoyi da irin waɗannan hadisan sai shi to shi bari ya gani duk inda yake Allah zai ciyar da shi shi sai ya gwada sai ce bari ya je inda yake ganin ba yadda za a yi ma wani ya taimake shi sai ya bar gari ya shiga daji ya yi tafiya cikin daji sai da ya samu wani dutse ya ta hawa kan dutse da ya je can saman dutse sai ya samu kogo sai ya ce yawa sai ya shige cikin kogon sai ya zauna ya ce to bari in gani Allah zai kawo abinci na hannun cikin kogon nan yana shiga cikin kogon sai aka kece da ruwan sama ya ce yawa sharuɗa sun kare cika ya ce yana jira ya ga ubangiji zai ciyar da shi yana nan zaune a cikin kogon dutse sai ga wasu mutane su ma ruwan sama ya koro su suna neman inda za su fage sun hawo kan dutsen sai suka samu kogon dutse sai suka shiga suka mai sallama assalamu alaikum sai ki ansawa wai saboda kar ma su ce za su taimake shi shi abin da yake so Allah ya ciyar da shi suka yi mai sallama suka mai magana yake ansawa sai suka fito abinci suka mar bismillah ya ƙi magana sai dai daga cikin su ya ce kai ina ji mutumin nan sanyi ne ya mara yawa domin idan sanyi yawa mutum yawa to magana ma bai yi mu hura wuta ma ɗan dumama sai suka hura wuta suka ɗauko shi suka kawo shi kusa da wuta inda zai ji dumi suka ɗauko madara suka mata ta yi zafi yadda za ta dace da mutumin da sanyi yamar yawa yadda za a ba shi yana sha kaɗan-kaɗan, yana dan dumama makogoran shi suka mika mai suka ce gashi ka sha ya ci da bakinsa ya yi shiru yake magana suka ce ai dan sanyi yawa mutum oba mutum ya sha sanyi overdose to haƙoransa cijiyawa suke ba su buduwa wannan fa dole sai an taimake shi sai suka kama shi da tsiya-tsiya suka kare shi suka danna hannuwansa suka kama bakinsa suka sa itace suka fara bakin suka bura da tsiya-tsiya suka cika kofi da dababbiyar madara suka bulbula mai za masa dure da shi jariri dure za su fara dura masa ya ce wayo Allah ku kyale sai suka zo rishin suka goba gidi suka ce ah, kai ba ka ci ne ya ce Allah ana rasu majnun majanun a majnunun an ce kalla sun makalla ba ba mahaukaci bane ne to ya muna ma magana ka ki ansawa an yi an yi da kai yace wallahi na gwada ne in ga ubangiji na duk inda na shiga zai iya ciyar da ni shi da nace bari in shigo daji in hau dutse in shiga kogon dutse in koya in ga Allah zai iya kawo min abinci na har inda nake wallahi daga yanzu na yadda inna Allah ta'ala yarzuquni aina kuntu wa haisu kuntu wa mata kuntu yace na san Allah zai iya ciyar da ni duk inda nake a ko ina nake kuma koya na kasance suka ce kai sa Allah ya soka da rahama da sai ki baka abincin yunwa ta kashe ka ka mutu arne kuma ka wuce jahannama ba yi wa Allah irin wannan jarabawa ba yi wa Allah irin me wannan jarabawa suka ce kai ganganci a nan. ka saba wa ka'ida ka saba wa hanyar da annabawa suka karanta da ita amma Allah ya soka da rahama ne shi yasa ya ce ka amma mai kissa take nunawa abinda kissa take nunawa duk inda kake duk yadda kake Allah zai yi me zai ciyar da kai idan kana gardama kana ga iyalanka kaman kai ke ciyar da su gudu ka basu me za ka yi gudu ka basu ba zan ce ka mutu ba dan in ka mutu ba za ka dawo ka ga sun mutu ko suna da rai ba yi hijira ka tattare na yana ka tika wa riga ka iska ka kyale su kar ka dawo sai an yi shekara biyu sai ka dawo wallahi cikin su sai ka samu wanda fi ka koshi ko ba za ka samu ba sai ga wani cikin su yayi bulbul yana sheki ya fi ka ko ba kai ka kawo mai ce ba ne ba ba kai ka shi abincin ba wannan shi yake nuna ba kai ke ciyar da shi ba wace ciyar da shi Allah yake ciyar da shi dama kai Allah ya sa ka wakili ne ka dinga karbowa daga wajen Allah kana kawo maza yayin da kace ba za ka wakilcin ba ka gudu sai Allah ya sa wani sai Allah ne sai ya sa wani ko ga ci gaba da rayuwa in Allah ya kaddara mai zai yi shekara 100 sai ya yi shekara 100 a duniya wannan shi zai sa ka gane cewa kawai ka koma zuwa ga Allah ka dogara ga Allah ka nema a wajen wa ka nema a wajen Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana wayannan ayoyin na daga ayoyin da suka karfafa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ƙara dogara ga Allah suka gane Allah zai musu komai suka hijira suka bar dukiyarsu suka bar gidajensu suka bar duk abin da suka mallaka da gonakin su suka koma Madina inda ba su da komai idan baki masu hijira suka zo a masallaci ake aje sunan suke kwana kamin su fara sabawa da gari su samu inda za su makale annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rinka hada su kawance da mutanen Madina Abdulrahman ibn Aw aka hada shi kawance da Sa'd ibn Rabi Sa'd ibn Rabi ya kira Abdulrahman bin Aw yace zo mu je gidana yace ka gidana katon gida ne zan raba biyu na baka rabi ni rabi ya ishe ni yace ina da jari ina cikin yan kasuwa da ke da jari zan yi lissafin dukiya ta gaba ɗaya zan raba biyu in ba ka rabi bai taba ganin shi ba sai da annabi ya hada su na'am na'am bai taba ganin shi ba sai da waye hada su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace bayan haka ina da gona wacce tafi gonar mutanen Ansar yawan dabinai da inabobi ita ma gonar zan raba biyun baka rabi zan raba biyu ka dauki rabi yace sannan ina da mata guda biyu bari su yi ado su kwalliya su fito ka zabi duk wacce ta maka a ciki zan sake ta ta gama idda ka aure ta bai taba gani shi ba sai da annabi ya hada su ka ji hukuma islamiyya ka ji me hukuma islamiya yanzu ka dara kai ne aka yi maka wannan ya za ka ce sai ka ce ma sha Allah Allah ya taka da alkhairi a Abdurrahman ibn Auf sai ce barakallahu laka fi malika wa fi ahlik Allah ya sa ma albarka a dukiyarka Allah ya sa ma albarka a iyalanka da dukiyar taka da iyalan naka ban bukatan komi yace nuna mun hanyar kasuwa in je in nema a falalar Allah bai karbi kwandala wajen shi ba duk wannan tayin da aka yi masa bai karba ba kaga anan sai karanta waye fi karamci a cikin su mai masaukin ko bakwa yace nuna mun kasuwa haka aka nuna masa kasuwa yaje ya ci gaba da fafatawa cikin taimakon Allah sai da ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan millionaires na Madina ya yi wa addinin musulunci taimako da idan za ka yi maganar taimakon Abraham bin Auf Islam ba ka iyawa amma kun san me ya faru duk da haka da ya mutu sai da ya bar dukiya bayan wasiya da ya wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wasiya da ya wa sauran sojojin da suka yi yakin Badar bayan wasiyoyi da ya yi amma da aka zo rabon gadansa kwamiti ake su raba gadon duk wanda ke cikin kwamitin raban gadon sai da hannunsa ya kanta saboda kirga zinari saboda kirga me saboda kirga zinari wannan shi zai nuna muku alƙawarin da Allah ya musu cewa su tashi su bar ƙasa su dogara ga Allah Allah zai rike su zai rike su Allah ya cika musu Allah ka gafarta mana to shine Allah madaukin sarki yace wa ka ayyin min dabatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquhu يرزقها wa iyyakum sai ce huwa samiul alim sai Allah ya ce mai ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يقول ولئن سألتهم wallahi da zaka tambaye su man khalaqa samawati wa ya halici sammai wal arda wa ya halici kasa wa sakkara shamsa wa ya hura rana wal qamara wa ya hura wata Allah ya ce la yaquluna Allah zaka ji sun ce Allah ne tauhidur rububiyya aqarra bihil kufar hatta kafirai a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yarda tauhidur rububiyya Abu Jahil in ka tambaye shi wa ya halicci samai zai ce Allah ba zai ce lata ta halicci su ko uzza ko manata ba ko hubar duk gumakansu ba zai ce ga gunkin da ya halicci sama ba har shegantakar abu lahabi abu lahabi da za ka tambaye shi waye ƙasa zai ce Allah ne ya yi ta da za ka ce waye halicci rana ya hore ta zai ce Allah ne da za ka tambaye shi waye hore wata zai ce Allah ne ha zai ce waye Allah ne yanzu haka bushin ka ce waye halicci sama zai ce Allah zai ce wa Allah hatta kafirai sun yadda Allah ne ya halicci sama shi ya halicci kasa kafiran zamanin annabi masu bautar gunki sun yadda gunkin ba shi ya halicci sammai ba gunkin ba shi ya halicci kasa ba gunkin ba shi ya hore rana ba gunkin ba shi ya halicci wata ba duk sun yadda wannan Allah ne babu wanda bai yadda da wannan ba Allah ya ce to idan kun yadda Allah ya halicci sammai shi ya kasa shi ya rana shi ya hore wata a fa anna yufakun to ta yaya ake karkatar da su kuma in sun zo bauta suke bauta wani Allah ta kaka in ji Allah ba wajahadu biha wastaqalatha anfusuhum zulman wa ulwa na'am Allah yace wajahadu biha sun yi jayayya da ayoyin da aka karantar da su ayoyin Qur'anin nan kafirai sun yi jayayya amma ba da gangan ne wastaqalatha anfusuhum a can cikin kokon ransu zuciyarsu rayukansu sun tabbatar da yaƙini cewa ayoyin nan daga Allah ne daga waye daga Allah amma to me yasa suka yi jayayya Allah ya ce zulman saboda zalunci wa uluwa da girman kai shi yasa suka kici biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma sun san Allah shi ya halicci sama shi ya halicci rana shi ya halicci wata Allah ya ce to ya ake karkatar da su kuma an zo wajen bauta ba za ta yi da su bauta wa Allah shi kare ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce me ya gaba alarama الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله يكي الله الله يبسط الرزق shine wanda yake shimfida arziki liman yasha'u min ibadihi ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa yaqdiru lahu in ya ga dama kuma ya kuntata maka arzikin ya wa bawa arziki ne? kaga ana ta kokowa da masara eh kaga hajaran majaran ana rayuwa da kyar in ya ga dama kuma sai ya bude kofofin arziki kuɗi su rinka bulbulowa su rinka shigowa su ma gigita ka dan wallahi wani in ya fara samun kuɗi suka fara ratsa shi sai ga kaman aljanu sun shiga jikin shi sai ga za a samu alramomi su dan masa ruqiya za a kori wasu aljanu kuma lahiyar shi kalau bala'in kuɗi da suka shigo ne abar kuɗi suna shigowa Allah iya ga dama sai shimfida maka duniya ya shimfida maka dukiya ya shimfida maka arzikin da kai kanka baka san kanshi ba in ya ga dama kuma ya barka hannu baka hannu ƙarya hannu baka a zo ana 101 an karya da safi amma da rana an rungumi kaddara sai da daddare aka samu da abin da aka taba eh ka in tai zafi ma a koma 100 ko 001 ko 010 wata zero, zero, 000 wannan duka aikin waye aikin Allah yanzu a garinku ko a unguwarku, akwai wanda ka sani tun kana karami kullum sai ya je kasuwa amma har yanzu yana nan tsiya tsiya har yanzu yana nan bai da abincin da zai ci kwana uku sai ga wani yaro kuma anguwan bai dade ya tasowa ba ya fara harkar kasuwa yanzu sai ya ce maka yana tafiya Dubai yana tafiya Hong Kong yana yana zagaye kasashen duniya yana saro kaya yana kawowa sai ka ji ta ta jirgin ruwa ke dodo kayan sa ana kawowa yaushe ya fara bai dade da farawa ba wannan kuma tun yana karami har ya tsufa yana nan yana bubugawa kuma ba a samu ba Allahu yafsudu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la Allah ya ce inna Allaha bi kulli shay'in alim hmm. lalle Allah masani ne ga ko dukkan komai shi ya san waye kamata ya ba waye kamata ya hana yaushe ya kamata ya baka yaushe ya kamata ya kuntata maka wato idan ka gane tauhidi duniya ba za ta taba tare maka da hankali ba Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu natsuwa kada duniya ta gigita mu sai Allah ya ce mai gaba larama ولئن سألتهم من sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardh فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون والله wanda bai karanta alqur'ani mai girma ba an gama da shi kaje yadda Allah yake warware maka matsaloli yadda za ka gane wa ake cewa Allah wa ake wa ake Allah bayan Allah ya yi bayanin cewa shi ke shimfiɗa arziki kuma shi ke me shi ke ƙuntatawa hmm. za ka ga saurayi yana neman yarinya aure amma mai da kotaro eh yarinya tana son shi kamar ta faɗa rijiya amma iyaye ita rikici a ce yaya a ce to in ban da rashin ki. eh wannan me yake da shi eh ya za mu ɗaura akuya ta zo tana gurguran mana ganga eh a sai da akuya kuma ta dawo tana bayan an sai da ita kuma ta sake kewa tana gurgurar danga ana ganin ba za a bashi aure ba saboda shi menene talaka ne wa za a ba mai kudi za a ba sai a dauki yarinyar a ba mai kudin mai kudin daga baya Allah ya talauta shi shi kuma wannan yaron da ake wa kallon hadarin kaza kuma daga baya Allah ya bashi arziki sai ya gina ka ta fara gida wata tsohon ta sa wacce ta ce oh yanzu yarinyar nan da a ce tun lokacin da ita aka yi da ita ce zaune a gidan nan na san wanda yana neman yarinya da aure yarinya ta ce sai shi saboda talaucin sa iyayen suka rinka zagi suka rinka tsine mashi albarka ba irin wulakancin da ba za a mashi ba idan zai fasa yarinya ta kuka ta rike shi ya daure akwai ran da ya je gidan yarinya suna fira uwar yarinyar ta ɗauko ruwan wanke-wanke ta zo ta juye mai aka kami ya hankara ta juye mai ruwan wanke-wanke saboda wulakanci yarinyar ta tsaya ta shi suka tsitsine mata albarka ga mai kuɗi kin kike aura ana nema miki arziki kina nema wa kanki tsiya karshe dai dole aka yi auren dole aka me daga baya ko mutumin Allah ya mai da shi multimillionaire ya zama wani irin kasur gubin mai kuɗi ku zame yayi ya gina mata wani irin katafaren gida na nuna wa duniya ya sayo rusa rusan motoci jifa-jifai ya ce wannan duka naki ne yanzu a kai ki abuwa. kannan yariyar wanda da an zo fira suke jifa shi da dutse suna tsire mai albarka ya bakobar gidansu sai su lallabo ya ce mai gadi da kaga da ya zo ce mai ya sayi da dare mace in yaki samu bulala ya ce ai su suka wulakanta ne ya ce ke yankin ga za ki taimakon su yan wanki ne ban hana ba amma dai ba a gida na ba ki ɗauka ki je ki kai musu na ba ki dama to ɗan nan idan yarinyar ta haɗa abun arziki aka dauke ta rushe shi jib ta ɗabi maƙudan kuɗi da turamin zannuwa ta je ta kai wa 'yar sai to nan ma an ce rayuwar duniya rabo ne to ya tara sani da Allah ba ta san me Allah zai ba na san kishiyar da ta kori kishiya daga gidan kishiyar ta ba ta rinka azabtar da shi ta rinka gara ta mai shabi wajen ubangiji da ke shi ita da ke shi haka haka ta haifi yaya sun fi goma duk Allah ya basu suna fama da masara shi ko wannan yaron da ta azabtarwa ya zama gwamna shekara ta takwas yana gwamna ya ɗauko wannan kishiyar uwar san da sai ta azabtar da shi ya gina mata fara gida ga ma kama kan ɗakuna ga tarazo ga marble ga tile ga interlocking ga sifilin air condition ga refrigerator ga ma'aikata masu bayan fulawa da goge tayil da kunna wutar lantarki da kashewa da girki da da da da idan sallah ta zo sai sai turmi zani kamar da hamsin ya kai mata da makudan kuɗi ya ce kin kyauta wallahi duran da ya shigo sai ta fashe da kuka da ya ɗebo arziki ya kawo mata sai da kama kuka sannan da Allah ka ya mu abinda na maka kana karami ya ce haba inna kin manta da nan kin ce ya fi miki na ce na yafe don Allah ni dai ka kara cewa ka yafe in ji da kunnira. ya ce na yafe ta ce Allah maka albarka da wani katon bakinta da duba da za mu shi albarka ba sai yanzu da yi ne sai yanzu da yi sai yanzu da yi yanzu yan mata idan za su yi aure sai an sai an gada wace mota ka zo ƙarya nake ban ce dukansu ba amma akwai irin su da yawa a ga wacce irin mota ka zo da ita ka zo da kafa ai ka samu matsala balle ka zo da ke kira fem eh yanzu yarinya da yawa ya saurayi ji ana hira za ta rinka duba ta ga wace irin hanta da zo da ita eh in ta ga ya dauko wata Galaxy Note 3 tana walƙiya ko wata S5 eh tana me tana sheki ko wata iPhone ko wata BlackBerry sai ta ringa girgiza kai amma yaga ta dawo ya dauko ta Nokia mai yato shi da rakani masai to ma mata barkin zai kare kanta yanzu sun raba mazajen ma wai kashi kashi A, B, C, D, haka suka raba mazaje eh wai wani class ne akwai A class A accountant kenan B banker eh C custom officer D director general E elected officer wani dan majalisa Abuja F federal government appointment haka ake lissafawa har a je T in ka fado T ka samu matsala T teacher wake azurtawa wake talautawa san saurayin da Allah ya baki kin ga mai kokarin addini ne rike kayan ki da kyau Allah in ya ga dama sai ya wadata ku nan gaba Allah ya ce wala in sa'altahu wallahi lalle idan ka tambaye su ah man nazala minas sama'i ma'an ko kafirin ka tambaye shi waye saukar da ruwa daga sama waye saukar da ruwa samu wani kungurmin arne ka ce mai waye ke zubo da ruwa daga sama ko shi wancan tambaye shi man nazzala minas sama'i ma'a wa ke saukar da ruwa daga sama fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha min ba'di mautiha bayan ya sauko da ruwan kuma ya rayar da kasa min ba'di mautiha bayan da ta bushe ta mutu ya sake rayar da ita wake wannan aikin da na barin tambaye ku anan jihar Sokoto akwai kwamishinan ruwa ko babu kwamishinan ruwa da albarkatun kasa to dan nan ba samu ruwa a Sokoto ba Sokotawa wajen wa za su je kwamishinan ruwa wajen wa ne yasa ba za ku je wajen kwamishinan ruwa ba ku ce mai girma kwamishinan ruwa ba an samu matsala ofis ɗinka bai aikin da ya kamata ba domin yanzu gashi an rasa ruwan sama a shuka ta fara bushewa ko ka ɗau mataki ko kuma zaɓe na zuwa za ka sha mamaki mai kwamishina zai ce ce mutane an rogo rogo ba ku san Allah ba <laughs> saboda shi ma yadda ba aikin ofis ɗinsa ba ne aikin ofis ɗin waye aikin ofis ɗin Allah ne sai dai a fita a roƙi Allah wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahaya bihi al-arba min ba'di mautiha la yaqulunna Allah wallahi zaka ji sun ce wannan aikin Allah ne Allah ne kadai ke yi shi har yau ba a samu mutumin da yace shi ke ruwa ba har Fir'auna bai ce shi ke sauko da ruwa daga sama ba hmm. har Abu Jahil da Abu Lahabi bai ce shi ke sauko da ruwa daga sama ba saboda ya san ba aikin shi bane aikin waye aikin Allah madaukakin sarki kai Allah ka gafarta mana yanzu haka ce ruwan sama Allah ya ce ba zai saukar da ruwan sama ba kowa in yana so gonarsa ta jika ya samu yan jarka jarka din masu turawa a malanke ya rinka sai ana zuwa ana bulbula masa a gona da haka zai yi shuka da Allah ruwan nawa zaka bulbula ka ya isa shuka a gonarka kai Allah mun gode maka hmm. Allah kuma ya kwararo daga sama kaga ruwan yana gudu a ƙasa hmm. Waye zubo da shi Allah madaukin sarki Allah ce kai qul alhamdulillah kace dukan godiya ta tabbata ga Allah domin Allah shi kadai ke yin wayannan ayyukan banda Allah ba mai iya yin wannan aikin Allah shi kadai ke yi sai Allah madaukin sarki ya ce me bal aktsaruhum la yaqilu Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba aktsaruhum mafi yawan su la yaqiluna wato ba sa hankalta ba su ba da common sense da ya kamata a ce su gane wanda ya wayannan aikace aikace da aka ambata shi ya kamata a bautawa shi ya kamata ne shi yasa da zaka je ka samu wani ka ce ka mana ruwan sama kuma ka kudurce zai iya yi ka zama mushiri ka zama me mushriki saboda malamai suka ce dan adam idan zaka roke shi abu sai an samu sharɗi biyu in ba haka ba ka zama mushriki sai an samu sharɗi biyu sharɗi na farko ya zama yana da rai idan ka je kana roƙon wanda ke cikin kabari ka zama mushriki eh ka zama me ka zama mushriki domin su na kabari in kuka kira su yin ta da uhum la yasma'u du'a'akum يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيديهم يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ندعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah bayan ya faɗi aikin da shi kaɗai ke duk duniya ba mai yi. sai Allah ya ce Allahu rabbukum wannan shine Allah ubangijin shine wa Allah lahul mulk mulki gaba ɗaya shi ne inji Allah Allah ya ce wallazina tad'una min dunihi waɗannan da kuke zuwa kuna zuwa kuna roƙon su min dunihi koma bayan Allah Allah ya ce ma yamlikuna min kidimir ba ta mallaka ko koda kidimir menene kidimir idan ka samu dabino ka samu me dabino idan ka bada naman dabino wanda ake ci me zaka samu a ciki kwallon shi kwallon za ga wata 'yan leda leda wadda take lullube da kwallon kun gane ta hmm. wannan 'yan leda leda da ke lullube da kwallon ita ke cewa kidimir ita ke cewa me kidimir Allah ya ce wa'inda kuke bauta ko ba bayan Allah ba su mallaki kowanne 'yan leda ta cikin dibino ba ko suna iya yin ta in ka tara maluman Najeriya za su iya yin wannan 'yan ledar likitocin Najeriya suna iya yin ta shehunan Najeriya suna iya yin ta alarama alaramomi gangaren gangaren ko haɗu kuna iya yin ta kai ku ce Allahu akbar ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir Allah ya ce in tad'uhu inna da kuke kira kuma bayan Allah an kun kira su eh la yasma'u du'a'akum ba sa jin kira da zaka je bakin kabari ka rinka kwala masa kira kana ya wani ya ya ma san kana yi la yasma'u du'a'akum ba su ma jin Allah ya ce walau sami'u kaddara ma da za su ji eh mata jamu lakum ba su iya an samu duk abin da kuka roƙa ba su iya baku ba su ke da shi ba wace da shi Allah shi yake da shi hmm. walau sami'u mata jamu lakum Allah ya ce kuma wallahi wa'annan da kuke roƙon su kuma bayan Allah ku je bakin kabari kuna roƙon mutum yana cikin kabari Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum in kiyama ta tsaya sai sun tsaya gaban Allah sun ce ya Allah waɗannan da suka rinka zuwa bakin kabarin mu suna roƙon mu suna mu ba su lafiya mu ba su arziki mu ba su zaman lafiya mu ba su wadata mu ba su aljanna ya Allah ba da izinin mu suka yi ba ya Allah ba mu muka sa su ba rashin hankalin su ya jawo muku ya Allah mun kafirce musu mun farlanta da su duk wayanda kuke kiran nan haka za su yi da gura na tashin alkiyama hmm. ko su suka sa ku su suka ce ku yi akwai inda suka ce ku yi akwai wani mutumin kirki da ya taba cewa in na bar duniya ku rinka zuwa bakin kabari na kuna roƙona akwai wanda ya taba faɗa wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum hmm. Allah yake wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai iya baka labari maka bayani dalla dalla sai Allah wanda ya hada ilimi gaba daya a waccan aya yace Allah yake ku saurara wayanda kuke zuwa wajen kaburburan su kuna roƙon su su ba ku kaza su muku kaza su agaje ku Allah ya ce alahum arjulun yamshuna biha suna da kafa da za su tattaka su yi tahiya banda wacce Allah ya musu yanzu da Allah ya karbe kafa za su yi tattakawa wanda ya mutu sa ba ta iya tafiya wacce Allah ya ko Allah ya ce wa kafa da ya halitta ta daina to zai iya kirkiro kansa wata kafa ya tattako alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabshuna biha ko suna da hannu da za su yi damka da shi banda wanda Allah ya musu yanzu da Allah ya karbi rayuwarsu Allah ya ce hannun ya daina aiki suna da wani hannun da za su yi amfani da shi am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da idan da suke gari da shi banda wanda Allah ya musu am lahum azanu yasma'una biha ko suna da kunnuwa idan wa'anda Allah ya wa kunnuwan ne bayan mutuwar su Allah ya ce kunnan ya daina aiki suna da wani kunnan da suke ji da shi inji Allah balle gunki wanda aka sassa bai da kafa bai da hannu bai da ido bai da kunne inji Allah Allah ya ce ka faɗa masa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko du'u shuraka akum ku kira duk abokan tarayyar ku tun duni idan wa'azin da nake muku ya dame ku to kar ku banni duk makircin da za ku shirya kai da ku shirya inji Allah kada ku jinke mu Allah ka gafarta mana shi yasa Allah madaukin sarki ya ce ya aka irin wa'annan mutane ko common sense ba sa da su hmm. sai Allah ya ce mai gaba gaba rama وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب يوا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان نعم لو كانوا يعلمون الله يتوب هذه الحياة الدنيا وانا رأيوا الدنيا ده كي غني wace kuke daukan zafi a kanta wallahi bata zama komai ba illa lahawun face wargi ne wala ibun da wasa wasan kwaikwayo ne drama ce wargi ne irin wanda yara ke yi akan yashi wannan katon gidan naka gidan yara ne akan yashi kai Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa inna daral akhirah amma ha gidan lahira da hiyal haiwan shi ne gida na gaskiya nan ne rayuwa ta dindin nan ne rayuwa ta dindin in ji Allah rayuwar duniya fa a ita ba ta dindin ba ce ko ta kare ta baka ko ka kare ka bata yanzu da za a baka kuɗi a tara ma dukkan jin daɗi idan shekaru suka nausa suka nausa ka samu tamanin ka samu cakayin ka samu ɗari ɗari da goma ɗari da ashirin duk duke za ka jin daɗin ta ba za ka yi kwana ɗaki mai AC ba ba za ka yi kwana kan gado mai laushi ba ba za ka yi shan farfesun kaza ba ƙara a kawo ma koko ko hura horo horo mara siga ga ka miloniya amma ka kare ka bata ka kare ka bata da za a samu kyakkyawar budurwa a sakkwato na daura maka aure ne ta ba ta da amfani a wurinka ka za a samu tsohuwa wacce ta iya hura ta fi ta amfani kariya nake wallahi wata nan sai a daura auren jika ka kana gidan ba a shawarce ka ba ko maganan ba a maka ba saboda an san kai yanzu ba ma da saiti sosai ba ka da me ka da saiti sosai sai dai ka ga an tattaru ce me ake yi a ce auren ta sallah ake yi sai ta sallah ce ta sallah eh, a nan gidan take a ce baka gane ta ba ta sallah yan wajen larai to to to to larai a nan garin take a tsakwato wannan shekaru kawai suka daga shekaru kawai suka daga ashe gidan lahira shine gidan gaskiya hmm. in za ka yi tattalin yi guzuri wa gidan lahira tazawwal lillazi Labudda minhu fa innal mauta miqatul ibadi wa tub amma janaita wa anta hayyu hmm. wa kun mutanabbihan qabla ar-ruqudi satandama in rahalta bi ghairi hmm. wa tashqa iz yunadika al-munadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadu wa anta bi ghairi zadin mahama dalal laylu fala budda min tulu'il fajr wa mahama dalal umru fala budda min dukhul al qabr walau ishta alfan thumma alfayn ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila al qabr Allah ka gafarta mana wa ma hadhihi al hayatu dunya illa lahum wa la'ib hmm. wa inna dar al akhirati la hiya al hayawan hmm. ya ku bayin Allah rayuwa ta gaskiya ita ce rayuwa ta lahira Allah ya ce laukanu ya alamun da sun kasance masu sani da sun gane rayuwar duniya ita ce rayuwa da sun yi wa lahira tattali ba su tsaya suna yi wa duniya tattali ba wani khalifa daga cikin kalifofin musulunci ɗaya daga cikin manyan malamai magabata ya zo garin sai ya ce a kira masa shi fada sai aka kira shi ya zo fada sai ya ce ana gafarta malam tambaya nake so na maka ya ce Allah ya sa mun sani ya ce me yasa mu masu mulki ba mu san mutuwa me yasa mu masu mulki ko akwai wanda ake sa tsaro kamar mai mulki eh ga security ga FF, ga ak47 ga protocol zakatu wa katanga ga waya mai atta ya ce me yasa mu masu mulki muka fi kowa gudun mutuwa ya ce akwai dalili ya ce dalili shine kun gina gidanku na duniya kun rusa na lahira to ai ba mutumin da zai suwa ɗauke shi daga gidan nan gida a kai shi rusashe da gidan lahiran kuka gina ba na duniya ba da ba za ta ba ku tsoro ba domin za ku je gidanku na gaskiya da kuka gina wannan ba masu mulki kai wannan shine ba abin da ke fada ke al'umma take fama da shi kenan yanzu kowa mu wasa ya zai gina gidan me duniya ba ruwan shi da gidan wa lahira idan amarya za a kai tunanin da ake a samu mata gado daga Dubai a samu wata time mai katifa mai tifirin a samu katan bargo kafi amarya laushi a samu kasikatin fulo wani garin a samu fulo takwas sai ka ce mahaukaci zai kwanta akan garin fulo takwas kaga dai kiyamun lalle ba mata shiri a nan ba ko an yi wa laili shiri ba mata shiri ba idan laife za a yi kaga an sa super wa super hola sweet leg takalma ga sanan iri iri tirare iri iri akwai dai ne akwai amma ba sa kofi na qur'ani a ciki ba in za ka yi amarya laife samu qur'ani hizo sittin ka hada da shi <laughs> eh <laughs> ana raba ka min ta sai ta san zo me samu mus'ab. bayan ka gama hadawa an hada kit to sai ka samu mus'ab. ka ce to wannan shi ma hada da shi in zaki zo ki zo da shi saboda rinka dan kwaba tilawa bayan an jaddada a jawwada Allah ka gafarta mana amin sai Allah ya ce mai gaba da rabba فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الله يكي وإذا ركبوا في الفلك فإذا ركبوا في الفلك إذا سكا هاو ruwa suka shiga cikin jirgin ruwa suna tafiya a cikin teku sai iska da guguwa da igiyar ruwa ta teku ta fara murdawa da'awullaha a saurara a saurara da'awullaha kuma sai a rinka roƙon Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini ga Allah yo ko mota idan ta kubuce ta nufi daji wa ake kira Allah ake kira wa idza rakibu fil fulki fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahu din Allah yace falamma najahum ila al barri amma yayin da Allah ya tsallakar da su suka yi so kan tudu Allah yace izahum yushrikuna a lokacin kuma sai su dawo suna yi wa Allah shirka da sanda ake cikin ruwa da ta rikice an koma zuwa ga Allah hmm. a amma yayin da yanzu ya hau kan tudu yana takawa daram daram to sai ya ce bayan Allah ma ai akwai wasu manya manya su ma suna agazawa sanda igiyar ruwa ta kwashe ka a cikin teku me yasa baka tuno da su ba wasu malamai suka ce da Allah Sina na din yayin da suke cikin jirgin ruwa suna kiran Allah suna tsarkake addini zuwa ga Allah amma idan Allah ya tsallakar da su sai su yi wa Allah shirka shine yayin da Allah ya tsallakar da su maimakon su ce Allah ya tsallakar da mu sai su ce kai ai direban jirgin ruwan nan kwararre ne ba dan direban jirgin ruwan nan ya kware ba da yanzu mun nitse wannan yana faruwa ko ba faruwa kaga mutane suna tafiya a mota mota ta kubuce a fara inna lillahi inna lillahi Allah ya taro su ha Allah ya shawo kan motar ya dawo da ita kan titi ta miƙe lafiya lafiya ya zo kai ce kai direban nan da mu kwararre ne billahi allazi da motar ta kubuce ta yi daji ni na dauka ma faduwa zamu amma da yayi haka yayi haka sai ta koma loma amma fa san da motar ta kubuce cewa yake inna lillahi mai lahu yana yi mai isi bana yana yi bai tuno da direba ba sai yanzu ka dauka sai sai sai kwashe maki din da ya kamata ba Allah sai ba direba wai me yasa suke yin wannan ne ala rama liyakfuru bima liyakfuru bima atainahum wa fa fasawfa ya'lamun Allah yake suna yin wannan ne liyakfuru domin su kafirce su butulce bima atainahum da abinda baka ba su nan ima Allah ne ya tseratar da su amma yanzu sun zo suna jinginawa zuwa ga wani Allah Allah yake wali mata'u aka ce haza amrun yuradu bihi at-tahdid ba wai ana umurta su kuje je ku ji daɗi bane barazana ce ake musu ga fili ga mai doki a je a ci gaba da jin daɗi ranar kin dillanci tana zuwa ranar da hajjin mai gari ta bata shine wani ya tamattau Allah ya ce fa ya alamu da sannu za su sani ji Allah sai Allah ya ce mai gaba da rama أولم يروا أنا nasu min afa bil badili أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله يشي أولم يروا شمباسا قري أنا جعلنا لهم حرما آمنا أنا جعلنا حرما آمنا mu mun sanya wato harami amintacce shine garin makka mun sanya musu harami na makka ya zama amintacce suna zaune lafiya suna ci daga arzikin Allah ba a kisa ba a zubar da jini ba a yi komai a wurin alhali wa yutakaddafu nasu min haulihum idan suka duba garuruwan da ke kewaye da su wajen haramin ga mutane nan ana zubar da jininsu ana yaƙe-yaƙe ana kama wasu ana mai da su bayi ana mai da su fursunoni amma su Allah ya tsare su a haramin Allah ana zaune lafiya babu abin da yake samun su amma kuma in suka bibi abin da yake faruwa a gefen su ba haka bane gefen su da garuruwan da ke bayan garin su ga yaƙe-yaƙe can ana ta kashe mutane ana zubar da jini amma Allah ya tsare harami na Makka ba ta garin ni'imar da Allah ya musu kuma suna cikin harami na Makka sai za su yi wa Allah shirka Allah ya ce afa bil badil yu'minuna yanzu da ƙarya za su rinka yin imani da hanyar shedan wa bi ni'matillahi hum yakfuruna abin nan wa bi ni'matillahi yakfuruna da ni'imar Allah kuma suke kafircewa suke butulta ni'imar da Allah madaukin sarki ya musu sai Allah ya wata magana sai Allah ya ce mai alarama wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bil haqqi lam ما جاءه أليس أليس في جهنم مثوى للكافرين الله يشهد أكي ta azzalumai gaba daya wanda ya zo na daya wanda babu azzalumi kaman shi shine wanda ya kirkiri ƙarya jingira ta zuwa ga Allah au kazzaba bil haqi eh na'am haka kazzaba bil haqi mai lamma jaa ko kuma ya ƙaryata da alqur'ani yayin da alqur'ani mai girma ya zo mashi kenan mutane guda biyu su suka fi kowa zalunci wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa gaba, zuwa ga Allah ko kuma aka karanta masa magana Allah yayi me ya ƙaryata waɗannan su ne suka fi kowa butulci suka fi kowa zalunci wayannan kafirai ne da nasi na alqur'ani mai girma shi yasa Allah ya ce alaysa fi jahannama ashe bai zama ba a cikin wutar jahannama maswal lil kafirina makoma wurin da zai iya tattara arnan duniya gaba ɗaya yan tara su a ciki ba zan manta ba su gingima gingima yan bidiya sun taɓa yin wani taro da aka zo yan taron wasu taro da yawa sai suke cewa to wai yanzu taron mun na waya ce wata zamu je an ban da rashin hankali yin izala duk yawan mun nan na ce hmm, to menene abin mamaki a ciki wuta ce ba za ta iya kwashe wuta ce ba za ta iya kwashe ku ba ko Allah ne bai da mala'ikun da zai kama ku ya dura a ciki matukar kun yi wa Allah kirka wanne ne mai wala ciki wuta ce ba ta iya kwashe su da ku da arnan shaida su wasu tafi yawa ba ku an samu ba a ƙasar china an taɓa yin sensor kirge aka ɗabi ma'aikata aka musu training don su kirga mutanen ƙasar ma'aikatan da aka ɗauka wanda za su yi aikin kirgin sun kai yawan 'yan najeriya ba wayan da za a kirga ba masu yin ne to su wayan da za a kirga su nawa ne amma kana ji sun gamar cewa Allah Allah bare kai su wuta ba kai in za ka bi Allah ka bi Allah in ka bi hanyar wuta sai Allah ya ce mai a gaba na rama والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله يشي والذين جاهدوا فينا وإن سكي قوكري cikin hanyar mu inji Allah Allah ya ce lanahdiyannahum mu kuma za mu shirye da shi hanyoyin mu da za su bi su tsira wasu malamai suka ce allazina jahadu fina shine duk wanda ya kokari ya kazar kazar cikin aikin addini saboda haka lalle ka samu abin da kake wa musulunci in ba za ka iya zama mai wa'azi ba zama alaramma in baka zama alaramma ba zama dan agaji baka ba zama agaji ba zama shugaban kungiya zama liman zama ladan zama hizba zama mai sharan masallaci zama dan ataban sunna zama likitan sunna telan sunna sunna sunna sunna kar kai da ka zauna kai ba kai wa musulunci komai wasu malamai suka ce wallazina jahadu fina ana magana ne akan malamai da Allah ya ba su ilimi suke aiki da ilimin su Allah zai kara musu hadda ilimin da ba sani ba la lahdiyannahum subulana za mu shiryar da su hanyoyin mu inji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa inna Allah lalle Allah lama al ne yana tare da masu kyautatawa Allahumma ja'alna minal muhsinin ya Allah ka sa mu cikin masu kyautatawa domin ka zama kana tare da mu menene ihsani anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka bautawa Allah kamar kana ganin shi dan ko koda kai baka ganin Allah Allah yana ganin ka Allah ka ba mu ikon bautata maka taimakon marayu da aka samu a yau akwai wani dan kasuwa Alhaji Awwalu Rano wanda ake cewa eh Rano ku ce Allahu akbar dan kasuwan nan da muka ce ya rage farashin man sa gaba daya a Najeriya saboda Ramadan Allah ka karawa wa sa albarka ya ji labarin ana bada gudunmuwa ta marayu ta hanyar manajan gidan man sa nan Sokoto ya aiko da gudunmuwa wa marayu ta naira dubu ɗari cash Allah ka saka masa bakai wasu mata daga Wurno sun aiko da turamin atamfa guda biyu da kuɗi naira dubu shida Allah ka yi wa matan Wurno gaba daya albarka har da wayanda suka bada wata baiwar Allah wasu mata na'am wata baiwar Allah ha ta ba da gudunmuwa ta naira dubu biyu Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka sa ta haifi alarama wata mata baiwar Allah ta bada da gudunmuwa marayu naira dubu uku Allah ka saka mata da alkhairi honorable cika aliyu ta hannun ambasada abubakar shehu wurno ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu goma Allah ka mata albarka ka saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta aiko da takalma kafa hudu da kudi naira dubu hudu wa marayu fi sabilillahi tana bukatar a taya ta da addu'a Allah ya bata miji na gari Allah ya sa ta aure ramma ta haifi alaramma ba ba alaramma Ahmad Suleiman shi ba alaramma kada a alaramma Ahmad Suleiman ce na wasu mata sun aiko da kudi Allah ya ƙara wa rayuwar ‘ya'yanku da mazajenku albarka, saboda yadda kuke son sunna kuke taimakon sunna. Wata mata ta haiko da ƙur'ani guda goma da rabin buhun dabino, ha? A raba marayu? Marayu su ci fi sabi Subhanakallahumma Subhanakallahu ashhadu an Allah ila haila, an ta sai samu ruwan sama da damana mai albarka don a samu abinci insha Allah. Da Allah na filfilin dare da za a fara ta hajji